wannan kamu da aka yi mun yi allah wade da wannan kamu da kamu ne aka yi ma 'yan jarida wanda bai bi a ka'ida na doka ba bai bi oda ba mun yi allah wade da wannan kamu akwai ordonance ta 2010 wadda ta yi consacrant depenalization wanda aka ce ɗan jarida ba a kai shi a gidan wakafi wa'annan duka dokoki a yau an sa kawa an taka wa'annan dokokin an kama wa'annan 'yan jarida ba su ci ba ba su sha ba yau wannan abun idan ya ci gaba muna gani a nan zuwa gaba a nan nijar idan ka ce wani ya zo ya tafka muhawara a cikin wani gidan kawo yaɗa labar zai ji tsoro mm. kai ma ɗan jarida kana jin tsoro ka yi irin ka gayi wata irin gaskiya da kake so ka gayi a cikin hukumar yaɗa labari kenan wannan mu muna so mu ba 'yan siyasa ba ne muna so a bar mu yi aikin mu na jarida kenan muna kira da babban murya ga hukuma su yi la'akari su dawo su san da cewa 'yan jarida abokanin tahiya ne abokanin gina ƙasa ne amma idan aka ce ba a yin haka nan to ina ganin za a kawo wa wani yanayi wanda wannan yanayin bai da daɗi kuma mu ba mu fatan ƙasar mu ta shiga a cikin wani wanda ba na daidai ba